فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون don haka alkawarin Allah na azaba ya tabbata a kan mu baki ɗaya inda ya ce tabbas zan cika wutar jahannama da kai shaidan da waɗanda suka bika ka daga cikinsu gaba ɗaya don haka ba makawa sai mun ɗanɗana abin da ubangijinmu ya yi alkawari